أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم ويوم هدي 24 ga watan rabi'ul awwal hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da 26 ga watan ɗaya 2014 za mu yi karatu na bakwai a cikin wannan littafi na al'akhdari a wannan shiya mai albarka ta hungumawa a cikin wannan masallaci allah subhanahu wata ka kare mana jagora a satin da ya gabata an yi magana ne akan manci farilla daga gabban alwallon mutum aka nuna idan ya tuna ba a daɗe ba to kawai abin da yammanci zai dawo baya ya gyara shi sannan abin da baya kamar mutum ya wance wankin huska sai can yana wankin ƙafafu ya tuna to zai dawo baya wanke huska sannan ya ci gaba da alwalladin nan idan kuma an daɗe to a nan huskar ɗaya zai wanke amma idan sunna ce to zai yi ta ne domin abin da ya dusa na sallah amma ba zai mai da wannan sallah din ba bayan haka aka ce idan mutum manci lum'a zai wanke ta ita kadai tare da niyya amma idan ya yi sallah kamin ya wanke ta duk ya mai da sallah din amma da mutum sai da ya fara wankin huska ya tuna kurkurar baki da shaƙa ruwa to zai ci gaba da alwallati sai ya ƙare sannan ya dawo ya kurkura ya shaƙa ya hajji aka faɗi mustahabbai na alwallah daga cikinsu akwai cewa bismillahi da asawaki haddai zuwa inda aka yi magana a kan fasali kan abubuwan da ke walwale alwallah aka faɗi hadussa cewa shi hadisi abu ne wanda ke walwale ma mutum alwallah kai tsaye irin bauli irin kashi irin iska irin maziyi irin wadiyi da kuma mani wanda ya ba tare da jin daɗi ba bayan haka kuma haka a kusurwa da ake ce mahadi ne ruwan hawa wanda ke hito mace kamin ta haihu to wayannan ruwan husu da tana da alwala da ranar alwallah ta kare ana hukunci guda gare su da hitsari yanzu inda za mu tashi shi ne wal asbabu bambanci da ahadasun da asbabun shine shi dai hadasi Shi ne wanda ke kare alwalla kai tsaye kamar bauli kai tsaye ya kare ma alwalla amma su sabubba su ne waɗanda ke kare alwalla amma ba kai tsaye ba kai tsaye ba sai dai sun zan sanadi sun zan sababi don shi ɗai ne an ka ce musu wal asbabu na ɗai annau muthaƙilu kwana mai nauyi a nan kwana mai nauyi ya walwale mu mutum alwalla la'alla an daɗe ko ba a daɗe ba in dai kwanan ya yi nauyi misalin nauyin kwana wani ya taho kusa gare ka har ya zauna ka sani ba ko wani na tare da kai har ya tashi baka sani ba ko hammiyan kwana su zubo maka baka sani ba duk 'yannan abubuwa suna daga cikin kwana yayi nauyi sannan ko da zamni kai yi shi bale gincire bale sheme to anan annon thaqilu mutlaqan baka dade ba kila iya minti biyar ko kuma ka dade kila rabin awa duk ya walwale ma alwala mafhumi ya nuna idan kwanan bai da nauyi ba zai walwale maka alwala ba in an dade kana yin sa in ma ba a dade ba ba zai walwale maka alwala ba misali lalle kana yin kwanan amma duk wata ɗuriya kana jinta da ma kila wani ya yi gumi a lokacin kaji abin da ya faɗa sai dai hankalinka ya ɗan ɗauku kaɗan sannan in abin wani ya zamna za ka gane ya zamna in wani ya tashi kila ko ce ma sai an jima za ka yi mai ɗumi ya nuna kenan hankalinka bai hita ba kana cikin hayyacinka haka kuma da kana rike da wani abu kamar tasbaha ta kwadi za ka gano ta kwadi ka ɗoko abinka to wannan ya nuna kwanan bai nauyi ba sai dai a nan idan ɗan cito ka yi kila iyakarsa minti biyar to babu komai amma idan ya yawa kila kayan rabin awa kana yi ne duk da haka mustahabi ne dai ka sake alwalla saboda jan da ya ɗan tsawon da ya yi daga cikin igima'u su ma yana walwale alwalla bayan mutum ya yi alwalla sai dai matsala ta suma ta taho masa to alwalla ce ta walwale saboda cikin suma din nan yana yi waye hadasi bai sani ba in mun ka lura waɗanda abubuwa da za a faɗa abu ne wanda ke ɗoke hankalin mutum wasu da kuma maye yana walwale ma mutum alwalla waljununu hauka takan walwale ma mutum alwalla mutum ya yi alwallarsa sai hauka ta ɗan tawaye don tana aitowa ko minti guda ta tahiyarta wanda adda wannan yanayi sai shiga yanayin na hauka to bayan ya dawo daidai idan yana da alwala ta walwale sai ya sake yin wata walƙublatu da haɗa baki da baki shine sumbunta yana walwale alwallan mutum walamsul mar'ati da tabin mace in kasadan lazzata in yayi nihin jin daɗi ko bai samu jin daɗi ba An waje da ko ya samu jin daɗi ko bai yi nihi ba a nan yana da sura hudu da in yayi nihin jin daɗi a nan ko bai ji daɗin ba to mi misali mutum ne ya yi alwalla sai ya ce iyalinsa su miƙo masa hulla ko kuma kamar waya yanzu ga zamanin nan to sai hannu ne da nata ya haɗu to a nan inda dai ya zai ji daɗi to alwalla ta ta walwale ko da bai ji daɗin ba mun ji sura ta ɗai ko kuma bai yi nuhin jin daɗi ba bai yi niyya ba amma ya ji daɗin to wannan alwala ta ta walwale can niyya ta walwale mai alwala nan kuma jin daɗin ya walwale masa alwala to a nan guda biyu ya faru alwala ta walwale bale in sun haɗu su nawa su biyu ya yi niyyar jin daɗin kuma ya jiya to balle haka kenan mun ji sura ta uku abu guda sura ta hudu ke sa bata walwale ba shine lalle sun haɗa hannu amma bai yi nihin jin daɗi ba kuma bai samu jin daɗin ba to nan alwallati ba za ta walwale ba amma ko shi yana da sharaɗi ko da bai yi nihi ba bai jiya ba in ita ta jiya alwallati ta walwale mai askari yana cewa allamisu wal malmusu sawa'un wanda ya yi taɓin da wanda an ka tafaɗin duɗɗai to kaga ashe mihi domin taka tsantsan da ama buka ila ma la buka ko dai ka yi taka tsantsan kakko haɗa hannun ko kuma gaba ɗai in an haɗa ɗin ka canza alwala gaskiya shi zama a ala don da ki a hita ko to shine wa masu zakari da taɓin al'aura bibalin ilkafi da cikin tahi a ne an kace cikin tahi ban da harutta don tahi daban harutta daban nan cikin tahin kai an cire harutta auni badin al'asari ko cikin 'yan yatsu kaga ya nuna ba ɗaya ba ne don inda da an ce tahi har 'yan yatsu da bai sake hidda ba da bai sake hidda yan yatsu ba don haka yan yatsu daban tahi daban a nan a wani wuri za ku ji an ce aubi jambai hima ko da sassan su ma'ana gehe-gehe sassan tahi ko sassan yan yatsu duk dai inda jannan yake jaɗin nan na tahi idan mutum ya taɓi al'aura ta yi ta walwale amma da baya ne ko wani nau'i cikin jiki ne tabi al'aurarsa al'aurarsa ba za ta walwale alwallarsa ba za ta walwale ba a nan akwai wani hadisi guda biyu a cikin bulugul marami sannan ba wani hadisi tsakaninsu guda ya nuna idan mutum ya taɓa tsoka ce daga cikin jikinsa kenan ba za ta walwale ba guda kuma ya nuna duk wanda ya taɓi al'aurarsa ya canza alwalla to a nan ayoyi ana samun annasi hatu walmansu hatu hadisi ma ana samun annasihu walmansuhu don haka da wancan hadisi da ya nuna idan an ka taɓa bata walwale ba da wanda ya nuna idan an ka taɓa ta walwale to wurin shekara biyar a tsakaninsu don haka wanga da ya ce in an ka taɓa ta walwale ya shahi wani wancan da yawa ana samun haka ai ai dori ana hada auren ya da ƙauna lokaci guda ya da ƙauna kai ka aure su suna zaman ka ana haka nan sai da ba sai aka shahi Allah ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma da salaf ai dori an halatta shan giya ko sai da baya sannu sannu sannu sannu sai aka batta gaba ɗai sadadiyar sai dina umaru radiyallahu anhu to kaga wannan kenan daga cikin abubuwan da ka walwale alwalla akwai in mun ka fahimta a nan idan dai hankalin mutum ya jaye shi ne manuha to malaman fiƙi husunci duk da hasala ya yi ƙwarai ya hasala ya hita hayyaci ne idan hasalar ta yi yawa to alwalla ta ta walwale saboda cikin hasalar nan yanayi ne na iya ya riga ya canza ya yi iska ko ya wani abu bai yi ba bai sani ba don haka ko hasala na walwale mutum alwalla sai ciwo man shakka fi hadathin wanda ya kokwanto ga hadasi ya ga ya yi hitsari ko bai yi ba misali wajaban alaihi alwudu'u sake alwalla ya zan dole a kansa dole ya sake alwalla la'alla yana tsammanin bayan ya yi alwalla ne ya yi hitsari ko ko sai da ya yi hitsari ne bai yi tsarki bai yi alwalla an san ba ta yi ba ko ko ya rasa warriga shin sai da ya yi hitsari ya yi alwalla ko bayan ya yi alwalla sannan ya yi hitsari in kuɗin ga zuwa hudu sun ka taho mutum alwalla ta ta rige ta warware dole sai ya sake wata amma illa an ya kuna mu waswisa sai in yana da matsalar ciwon waswasi in yana da matsalar ciwon waswasi to fa tun da yana da waswasi la shi a alaihi babu komi gare shi ba zai canza alwala ba ya ci gaba da sallate alwala ta ta yi domin za ka samu mai ciwon waswasi yana iya alwala guda biyu wani ma haƙoƙo yana yi ya ga duk dai bata yi ba a nan abin lura biye mawasuwasi shehu ya gaya muna cikin ihya sunna bid'a ce haramtacciya ni ake nema ga mai matsala ta wasu wasuwasi shine abu biyu na daidai ya zanka kau da kai ga abin ko ya ga alwalla ba ta yi ba ko ya ga kamar hitsari ya tudo mai ya hita batu mana ko ya ga kamar sallah ba ta cika ba ya hita batu mana bai komi sannan na biyu ya zanka alwalla domin abin ya hice shi dai afwan ya zanka addu'a addu'a domin abin ya hice shi akwai wata addu'a da shehu abdullahi ya kawo a cikin horko-horkon annasa'ihu fi hamil masalihi yana da kyau duk mai matsalar wasu wasu rike wannan addu'a zan faɗe ta so biyu subhanal malikil khallaki in ya sha'ayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma zalika ala bi azizin subhanal malikil khallaki in ya sha'ayudhibkum ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بإذن الله تعالى دم مسألة وسواسي idan yana yin wannan addu'a wasu wasin zai rage mishi hayyaka ya hice shi gaba da insha Allah domin abin lura mai wasu wasu da shike ganin kamar hisari ne ka tudo mai ko ya iska komi to ga ka'ida duk da shi din naka hito makila salsalul bauli kake ko salsalul rehi duk da shi ne shari'a ta tanadi yadda za ka yi idan hitsari na hito ma bai tsayawa a nan da ɗai aka son ka lura shi ne idan ya lizimci mahi yawan lokacin sallah misali a ce sallar la'asar zuwa magariba misali a ce awa uku ne sai zan ya yi awa ɗaya da rabi kenan ya kai wurin awa biyu yana ta homa to a nan za ka yi sallaka haka nan da hiTsari. la kallifin lahu nafsan illa wasaha to bale wanda kullum yana da wannan matsala don haka shi musulunci ya aza komi almashakkatu tajlibu taisira wuya takan jawo sauki domin akwai rada za ta kama giya an san haramunci amma abu ne ya laƙe maka ga makoshi kamar ƙashi misali an ka iza ta abinci an ka ita iza lomomi ya ƙi ta yi to al'adar makoshi yana son haram da ya ga haram budewa zai kana sa giya budewa ɗaya zai domin ka ceto ka kuma ya halatta gashi na cikin askari amma inda lalura <laughs> to shi ne Wai wajibu alaihi gaslu zakari kullihi wanke al'aura gaba ɗai da farkonta har zuwa ƙarshe ya zama dole ga mutum minal madhi saboda hitowar mazi amma wala ya gasulul unthayni ba sai ya wanke lunsayeninsa ba to menene maziyi din shine ce wal madhi madhi huwa al ma'ul kharij shine ruwan da yake hitowa inda shahwati sugura gun karamar shahawa kenan shi mani babbar shahawa shi ko ƙaramar shahawa bi tafakkurin ta hanyar tunani ga zuciyar mutum au nagarin ko kallo au gairihi ko waninsa irin ɗumi misali wannan shi a ƙarshen abubuwan da ke walwale alwala hadusa da sabubba za mu tashi faslun la yahillu li ghayril mutawaddi salatun yin sallah wala dawafun haka yin dawafi gewaya ɗakin Allah la yuhillu haramun ne li ghayril mutawaddi'i ga wanda duk bai yi alwalla ba ba za a yi sallah ba ba za a yi dawafi ba babu alwalla an san mace in ma tana cikin yanayi na rashin tsarki dukkan ayyukan hajji za ta yi su gaba ɗai irin safa da marwa irin tafiya a musdalifa irin jihar shedan da tsayin arfa da kuma ɗoko ta hajji amma abu guda ne abba za ta yi ba shine ɗawafi hadisi ya ce ma wata alaihi ya ce ma wata ghaira allah ta ɗufi fil baiti au kama ƙala ki aikata komi amma banda ɗawafi ga ɗakin Allah wala jildiha haka wata wala masu nuskhatil ƙur'anil azim haka mutum ba zai taɓi ma'ana ba zai ɗoki rubutu dama kalimar nuskha kofin kofin da aka yi na rubutu rubutun alƙur'ani mai girma domin duk wanda ba wancan ba na harko kofin na aka yi wancan musafu usman radiyallahu anhu to shi ya ce wala masu ko ɗaukan nuskhatil ƙur'anil azimi kofin shine rubutu na alƙur'ani mai girma domin allah ya ce la ya masu illal mutahharu hadisi ya ce la ya masul junubun wala ha'idun mai janaba ko mai al'ada kowannensu ba zai taɓi alƙur'ani ba wala jildiha haka ga hukatta ita nusha ta alƙur'ani an sanya alƙur'ani a cikin ga hukka baka da alwalla ba za ka ɗauki shi ba ba dubara da za ka yi kace ai baka taba ba ɗauko ba kai labi yadihi ba zai ɗauka da hannunsa ba wala bi'udin ba zai dagara sanda ba sai ce ai ban taba wai wayo ne sai sa sanda ya dagaru duk da ya taba ne tunda sanda ba ta ɗaukowa da kanta wa nahwihi da makamancin sanda a nan kamar mutum ya sa kyalle ya ruhe hannunsa sai a azamai alkur'ani duk dai ba a yi amma banda idan cikin kaya shike waɗanda kayan an manuha to wannan kana iya azama ɗan dako ya ɗuka kaga bai san akwai mai ciki ba alƙur'ani mai mutasar ya ce wa in ala kafirin wannan kenan don haka tun da kayan an manuwa kila ka yi tafiya da ƙur'anin ka a ciki sai ka azama wani kaga wannan kayan an manuwa bai ma san akwai ƙur'ani ciki ba to wannan ya halatta ko kuma mace mai al'ada ta yi karatu amma taɓawa shi ne haramun amma ya halatta ta yi karatu na ƙur'ani to sai ya ce wa'annan abubuwa amma illal jus'a sai juzi'i. kalimar juzi'i yana da bambanci da hizifi in an ka ce juz'u ijihi biyu a ciki an sa ana cewa jis'o amma ko jis'o amma ijihi nawa a ciki biyu don haka jis'o daban hizbu daban to ana nihin wani yanki daga cikin alkur'ani ijihi biyu ijihi biyar har ijihi goma to ko shi ba haka ɗai ba almuta'allama wanda aka neman ilimi fihi a ciki ba kenan ko shi ba haka dai ka doka ba kai alwala ba sai in matsala ta neman ilimi kana matsayin ɗalibi to wannan saboda maslaha ta yawan dawuli to wannan an yi maran gwame ba a cewa duk alwallaka ta kare sai ka sake wata ai kamar idan za a fara karatu an san za a fara uzbillahi mina shaitanir rajim to matsala ta yawan daddaka ga yaro ko ga wani da ya uzubillahi ta farko ta isa ba a cewa duk zai sake biya allo ne sai ya sake wata billahi mina shaidanin rajim haka shehu ya faɗi cikin kashfu ma laihul umma wa mala wala mashu lauhil qur'ani al'azim ba za a ɗauki allo na Alƙur'ani mai girma ba a nan a samu wani allo a rubuta alkur'ani wani yanki daga ciki ko kuma a samu wani allo a rubuta alkur'ani gabaɗai wannan na taɓa ganin irin wannan allon wani allo na haka gabaɗai wallahi ƙur'ani na a rubuce daga fata ya habbakara a nan shi gobira akwai wannan masallaci wanda adda shi masallacin gidan shagari tsoho akwai shi har yanzu ƙur'ani na gaba ɗaya an rubuce to wanda bai da alwalla ba zai mi ba ashe duk za a dogo shi sai an yi alwalla to ba za a yi haka ba ala ghairil wudu'i ga wanda bai yi alwalla ba domin zai jawo mutum ya yi izgili daga cikin alamomin addinin Allah illa li muta'allimin fihi amma ba a hana mai neman ilimi a ciki ba ɗalibi shi saboda maslaha taiwan tadawili an yadda ya riƙa ɗin an mu'allimin ko kuma malami buhu da yake gyara mishi misali ɗalibi ne ya yi rubutu ko ya yi karatu sai kuskure ko kuma za ka gaya mai wannan karatu ka daddaka mai ya iya to nan an yi uzuri ko ba ka da alwalla bayan haka ko kuma yusahihuhu wanda yake gyara shi alkur'ani kamar yanzu wanda adda fefa guda guda kila wagga tayinan wannan tayinan wannan tayinan Su saboda maslaha ta gyara to a nan mutum yana iya ko bai da alwala sai gyara wannan alkur'ani din sai ce wasu biyu ƙaramin yaro fi masil ƙur'ani game da idan ya ɗauki alkur'ani ƙaramin yaro kalkabiri daidai shike da babba za a rubuta zunubi ko ƙaramin yaro ya ɗauki alƙur'ani sai an rubuta zunubi hadisi ko ya ce mutum uku an ɗoke musu alƙalami ma'ana ba za a rubuta musu zunubi ba na daidai mai kwana sai da ya walka wanda a cikin yanayi na hauka sai da ya ji dama sannan da ƙaramin yaro sai da ya balaga ba za a rubuta musu zunubi ba in ma ya yi wani aikin alheri mahaifansa za a rubuta ma to amma nan duk yaro ya ɗauki ƙur'ani sai an rubuta to ina za a rubuta wa kuma ba a buɗa mu yaro fayil ba to shi ce cewar ismu zunubi nan da an ka samu na ɗaukar ƙur'anin nan da yaro ya ɗoka to za a rubuta shi alamu na wilihi ga wanda ya mika ƙur'ani lahu ga yaro wanda duk ya mika ba yaro ƙur'ani shi za a rubuta mu zunubi ba yaron ba sai cewa man salla ba gairi wudu'in tun mutumin da ya yi sallah ba tare da alwallah ba kuma bai da lalurar yin taimama ya yin alwalla ne ba don komi ba sai don musanya alwalla don shi dai ne ce amidan alhali da gangan haka ɗai ya yi da sallah amma bai yadda da alwalla ba ya ɗaya ta wuya kabbarta sallah haka nan ɗaya sallah ce da gangan fahuwa كافر kafiri ne بالله iyadu billahi Allah ka tsare mu daga abin da zai kai ga kafiri shi ne wanda zai wani aiki wanda zai hidda shi cikin musulunci kamar walakanta ƙur'ani misali ko kuma wani ƙauli wanda zai hidda shi cikin musulunci kamar faɗin wata kalima ya musanya wani abu kamar ya ce zina halacce ko shan giya halacce ko kuma cikin zuciya sai kudurta wani abu wanda zai hishe shi cikin musulunci amma wannan kudurta ya jawo ta da gangan amma idan abin da ke taho ma ga zuciya abu biyu aka ce kai ka kau da kai sannan ka gaya ma kowa wannan shi kenan kayi maganin matsalar kalima ta kahirci akwai abubuwa da yawa ana yin su wanda kahirci ne misali a cikin infagul mai suri mun ga muhammadu bello ya kawo ya ce duk da mutum zai musulunta kace ce a ya kamata inda kakka musulunta ka taika yi shawara ya ce ka zama kahiri ya zambillah ko kuma kuna husuma da mutum ba ku shiri da mutum wai don ka bata maire sai ka ce to lai ya ka jiya duk maganar da kai ban yadda wallahi da a kaddara an aiko ka ba annabi wallahi ba zan bi ka ba mutum ya zan kahiri ya zambillah to anan akwai kalima ta kafirci ga isdilahi yanzu gulbi ana ce masa kafirun mi ammanuwa saboda yana boye abin da ya shiga a cikinsa sunansa kafirun dare ma dare wannan ana ce masa kafirun saboda mi saboda yana lullube abin da ya shiga a cikinsa manomi ma ana ce masa kafirun ga istilaiha don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamathali ghaithin ajabal kuffara batuhu kamar misalin haki ne wanda tsire ne ya ba da shahawa ga alkufara manoma haka fassara ƙura'ani haka ran matsala ta alkufara kahirai amma manoma haka na don me an ka ce musu rai? saboda manomi na ɗoko haci ya tona ƙasa sai ya sanya hacin ciki kaga ya lullube shi ka fara ta rahu." ya ruhe shi ya yi kahirci kenan luga to anan har wasu na wata wani tawili amma ba idi ne gaskiya maimakon a ce duk mai sallah ba tare da Allah da gangan fa huwa kafirun kafiri ne sai a ce wal iyazu billahi su suna wasarawa wa man salla duk wanda ya salla bi ghairi wudu'in ba tare da alwala ba amidan alhali da gangan fa huwa kafirun wani manomi na wal iyazu billahi to Allah ya tsare mu daga zama manoma <laughs> to shine Allah ka kara taimaka to shine ce faslun sai wani fasali yace yajibul ghuslu wankan tsarki yana wajaba wankan tsarki yana wajaba min falafati ashiya'a saboda faruwar abubuwa guda uku na ɗaya aljanabati janaba walhaidi da al'ada wannifasi da biki Shi ne jinin haihuwa da yake al'ada guda ce biki guda ne amma ita janaba din ita ta kasu gida biyu shi ne ce faljanabatu ita janaba din nan kismani kashi biyu ce ahaduhuma ɗayansu khurujul mani hitowar mani biladdatin ma'utadatin da jin daɗi wanda an ka saba da shi fi naumin a cikin kwana ne auya kabatin ko halke bi jima'in ta hanyar yin jima'i a ghairihi ko abin da shike ba jima'i ba wasani janaba ta biyu magibul hashafati ɓoye kan al'auran mutum filfarji a cikin kowace irin al'aura ta mutum in ta dabba sai ce wa marra'a fi manabihi duk wanda ya maholiki a cikin kwanansa ka annahu ya jami'u kamar shina saduwa amma walam ya kharuj minhu maniyun mani bai hito mishi ba to tun da dai mahulkin ɗaya kamar yana saduwa amma mani bai hito ba to fa saboda haka la shi'a alaihi babu komi gare shi to sai akasin haka sai cewa man waje da maniyan ya bisa wanda ya samu busasshen mani fi saubihi a cikin tufafinsa la ya dare mata asabahu bai san radda abin ya same shi ba ya ɗai gane shi to abu biyu aka azami shi iktasala ya ta yi wankan janaba tukun wa'ada ya mai da ma salla duk abin da ya sallata min akhiri naumatin daga ƙarshen kwana na maha da ya yi fihi a cikin tufafin duk kwanan da ya san da gare shi bai sake wani ba sai ya ɗauki ga wannan kwana manin ya same shi a nan kenan da mutum ya tashi da sahe sai da azuhur bayan ya yi sallar azuhur ya gane shi kaga zai bayan ya yi wanka zai mai da sallar subahin ya mai da sallar azuhur amma idan bayan sallar subahin ya yi wani kwana da rana sai bayan ya yi sallar azuhur ya gane shi a nan sallar azuhur kawai zai mesuwa in ma sai da isha'i ya gane shi to zai mai da azuhur har zuwa isha'i in kuma bai wata sallah ba kenan wannan kenan kamin a aje ƙarin bayani a can gehen an faɗi abubuwan da idan suka faru ga mutum sun walwale masa alwallah sannan aka yi magana akan abubuwan da bai halatta ga wanda bai da alwallah ya yi su a nan akwai wasu abubuwa waɗanda da fatan za a kula suna da mahimmanci kwarai mutum ya sani waɗanne irin abubuwa ne idan mutum ya yi su ya yi alwala a kansu shari'a ta ba shi damar mai sallar farilla da wannan alwallaɗi sannan wa'anne irin abubuwa ne idan mutum ya yi alwala a kan yin su shari'a ba ta ba shi dama ba ya yi amfani da wannan alwalla wadda ya yi waɗanga abubuwan daga cikinsu idan mutum ya yi alwallah ta sunna dama abubuwa ne guda kusan bakwai zuwa takwas guda bakwai ne su kuwa 'yancin guda biyan ne na farko dai idan mutum ya yi alwallah domin sallah ta sunna kamar sallah alkareji a nan wannan alwallar da ya yi ya yi sallar alkareji da ita to ya halatta idan sallar farilla ta taho ya yi amfani da wannan alwalla ya yi sallar ta farilla da alwallar da ya yi sallar alkareji da ita idan mutum ya yi alwallai sallar nafila kamar ƙablar zuhuri to wannan alwallar da ya nafila idan sallar farilla ce yana iya amfani da wannan alwallar din ya yi sallar farilla haka kuma alwallar da kai domin sallah ta ragiba shine ta kwaɗayin lada kamar ka atal fajari to kana iya amfani da wannan alwallar ka yi sallar farilla da ita haka kuma alwallar da kai domin sallar janaza kawai to wannan sallar janaza da kai da wannan alwallar bayan an ƙare sallar janaza ga sallah ta farilla kana yi amfani da wannan alwala kai sallah ta janaza ta farilla haka kuma alwallar da kai don sallar idi guda biyu din nan kila mutum kake mai rike alwala an yi sallar idi karhe tara zuwa goma alwallar kana nan har azuhur ta yi to kana yi amfani da ita kai sallar azuhur haka kuma sallar kayan hasken rana da wata idan ka yi to wannan alwallar kana yi amfani da ita kai sallar farilla haka kuma alwallar da aka yi domin ɗauka alƙur'ani ko kuma karatun alƙur'ani to kana ai amfani da ita wa'annan guda bakwai an yi musu ramzi sanar ji'ukum akwai kuma waɗanda guda biyat wa'anda in kai wannan alwallar ba za ka yi sallar farilla da ita ba alwallar da kai don ɗaya ka yi kwana kawai wannan alwallar ba za ka yi sallah ta farilla da ita ba ko da baka yi kwanan ba inda don kwana ka yi ta haka kuma addu'a ta karantawa kawai a nan ba ɗoka alƙur'ani ba addu'a ce kawai kai amfani da ta karatun ƙur'ani kawai eh alwalla ta karatun ƙur'ani kawai wannan ba tare da ɗoka ba to wannan ba zai sa ka yi sallar farilla da ita ba haka alwallar da kai don jin sanyi kawai lokacin zahi ne kana son ka yi alwala domin ka ji sanyi sanyi ga jikinka ba za ka yi amfani ita ga sallar farilla ba haka alwala da ka yi domin zuwa a wurin kamar alkali haka to wannan alwallar ba za ka yi amfani da ita ba ka yi sallar farilla ta ƙarshe kamar ziyartar wani malami ko wani salihi mutumin kirki idan kai wannan alwalla ba za ka yi amfani da ita ba a kan sallar farilla a takaice ramzinsu shine naftamizu abin lura a nan shine wa'yancan alwallolin an san ayyukan ba za ka yi su ba dole sai da mi sai da alwalla kamar irin sallar tarawihi ko kabla zuhuri don haka kana iya amfani da wannan alwalla ka yi sallar farilla wa'yanga kuma ko babu alwalla ana iya yin su irin kwana da sauransu to ko ba za ka yi amfani da su ba ka yi sallar farilla don haka wannan shi abin da za a lura da shi duk wani aiki da an ka ce dole sai an yi alwalla za a yi shi to in ka yi alwallan nan kana iya amfani da ita ka yi sallah ta farilla amma duk wani abu aiki wanda ko babu alwalla ana iya yinsa to don ka yi alwalla kan yin sa ba za ka yi sallah ta farilla da wannan alwalla ba wallahu ta'ala a'lam mm-hmm. eh eh o wannan alwala ta me to abin lura nan ita dole ne sai ka yi ta ai dole ne sai ka yi ta waccan kuma mustahabbi ne kawai ka yi ta don haka a nan abin da addoli yana ma isan ma abin da addoli farilla na isan ma farilla balle a ce abin da a farilla ya isan ma me sunna ko mustahabbi yanzu mutum na da janaba za shi na juma'a sai wankan janaba da ne ya isan mai nami amma bayin na juma'a da ne ya isan mai na janaba bayin na juma'a da ne ya isan mai na janaba haka ita ko wannan ta kwana din ba za ka yi amfani ita ba kan sallah ta shafa'i da wuturi ko ta farilla amma ban da akasi wallahu ta'ala alam to an ce idan mutum ya taɓi al'aurarsa alhali bisa ga wani abu fauka ha'ilin to wannan malamai sun ce ko da sassabtacce ne wannan kyallin in dai akwai shamaki tsakani ba mu shi ratan ba to ba zai walwale masa alwallah ba wannan shi ne mutum na da sai ta walwale to zai ci gaba da haka zai ci gaba da rikon qur'anin wannan saboda uzuri abdururatu to bihun mahazurat wannan ke satin da ya gabata an yi tambaya akan kurkukun liman guda biyar daga ciki aka yi bayanin idan mutum yana cikin bin liman sai kyalkyata da dariya to sallarsa ta lalace amma kuma zai ci gaba da bin liman hakanan haka kuma idan mutum mance bai kabbara har ma ba zai ci gaba da bin liman hakanan haka idan mutum ya tuna sallah wadda ta yi tarayyar lokaci kamar magariba da isha'i ko azu da la'asar yana la'asar ya tuna bai azuhu ba la'asar ta lalace to amma zai ci gaba da bin liman haka nan haka kuma idan mutum ya yi bushi da gangan ko da jahilci ana cikin sallah to shi kenan sallarsa ta lalace amma zai ci gaba da bin liman haka nan saboda arhon liman abu na ƙarshe aka yi magana wuturi idan mutum ya tuna wuturi yana bayan liman to yana sallar subahin sallarsa ta lalace saboda wuturi kuma aka ce wuturi ɗaya shi da wannan matsala to amma an yi ta yawan tambayoyi a kai don gaskiya kusan ba a ɗan ƙara buɗe bayanin ba amma abin lura shehu abdullahi na cewa a cikin da'ul musalli ka nafihi amdan wa jahalan audakar dakar khalfal imamil wutura fal khamsus takar nan ƙarshe sai ce ko mutum ya tuna wutiri ya tuna wutiri bayan liman akwai bambanci da tuna wuturi da kuma in mutum ya bar wuturi domin in tunawa ne kenan ka kwanta da niyyar mi da niyan kai shi don haka wanda dama ya kwanta bai da niyan wun wuturin ko dama bai yi gaba ɗaya an san bai da laifi sai dai an kware shi ko to wannan ban da shi don haka tunawa an ka ce kaga ba wai barin wuturi ba don ka bar shi shi kenan sallaka ba za ta la don in haka na Allah ɗaya sanda bai wuturi da kenan duk sallolin sai ya meshe su amma wanda yana wuturin da niyayi shi ya mance sai can kuma yana bayan liman ana sallasa bayan sai ya tuno bai wuturin ba to daga nan tuno da ya sallasa ta lalace kuma wuturi dai adda wannan to wannan da fatan za a kula wallahu ta'ala alam ai ga mallan ina hukunci wanda adda takardun arabiya kamar na qur'an ya shiga yuce da su yan manta ya manta ya shiga yuce da su to wannan dama malamai sun yi magana duk wani abu idan cikin hirzi shike idan cikin hirzi shike to ba zai jawo ma matsala ba babu komi in dai yana cikin hirzi ma'ana ba ga hili ka hishe shi ba wannan kenan misali kamar qur'anun jebi qur'ani na aljihu idan za ka yi fitsari misali yana cikin aljihunka in dai ba wani wuri da za ka aje shi mintaccen wuri to kana iya yi da abin ka mana an san wannan uzuri ne an fahimta dai ko to wannan don haka don wasu abubuwa na cikin aljihun mai mutasar ya yi magana kamar da yake magana akan ta'awiza shine ce in ala satirin idan tana cikin wani abu da ya ruhe ta ita wannan laya dinga masu riƙa laya to ya ce babu komai ko da akwai ƙur'ani rubuce gare ta Allah ta'ala wutare E! E! to ya yi magana mai ma'ana kwarai cewa mutum ne har zai yi wuturin sai ga liman ya shigo za a yi sallar subahin kuma in ya yi shi kila ana samun kila ko raka a guda ta kuce mutum ko to zai yi shi don yana hu cikin sallah an ka ce tuna bai yi shi ba sallar ta lalace ba le be mi wangamin babu aula kenan yana ciki fa ya tuna sallah ta lalace ba le ma bai ma cikin sallah ne wannan ma min babu aula Allahu ta'ala eh a'a wannan shi kenan an ƙare dama abu guda ne aka rankawa shine raka'atul fajari ita idan lokaci ya ƙure kana ai sai ka batta sai ka bi liman bayan an ƙare in rana ta hito sai ka ranka ta ita ɗai ita ko aka rankawa cikin na filfili lalle ita ɗai aka rankawa in eh, ko wuturin da fatan za a lura in akwai lokaci fa in babu lokacin sallah yana iya haduwa kamar kila ko da ka tashi rana ta yi kusan haduwa ne eh, ta yi kusan hituwa he wanda in ka tsayayi ne zai sa sallaka ta subahin ka yi ta cikin rana to wannan ba za ka yi shi ba don haka in akwai lokaci aka magana da fatan za a lura da wannan mhm. eh eh eh eh, eh. eh. ya yi tambaya mai ma'ana kwarai maganar da an ke cewa cikon tahi ne ko da 'yan yatsu ne suna walwala ko gehensu ya ce to wannan da adda wani ɗore kwarci an sa ko wani wanda cindu aka ce mai ko wa in ala za'idin in hassa to shi cindo din akwai radda yana walwalewa akwai radda bai walwalewa idan bai da rai in an ka kwance shi baka jin ciwo to kamar babu yake ba zai walwale ma alwala ba amma idan yana da rai an kwance shi kana jin ciwo ma'ana dai at least yana motsi yana da rai kenan to daidai shike da sauran horuttanka don haka yana walwale alwala da fatan za a lura wallahu ta'ala ala sallu ala